Haka take studio Kalangu kuke saurari a daidai wannan lokaci mamada ne ya zo muku da labaran amma da farko ga muhimman kanan nasu. 'yan kwanaki kalilan ne suka rige a gudanar da sallar layya a Nijar turaku kasuwar busashe mafi girma a Yamai na shaƙe da raguna a cewar masu sai da ragunan farashi na da sauki a halin yanzu. Da kasancewar ruwan sama sun fara barna a Nijar fiye da iyalai dubu ɗaya ne aka bayyana a matsayin da ke bukata a cewar cibiyar kare fararen hula ta ƙasa. dangantaka tsakanin gundumar tesawa da yanki a yankin maradi da kuma gundumar faransa ta complain saint honorine ta karfafa dangantaka da ke da alfanu daga ci gaban wurin da kuma samun yabo daga al'ummomi shine eh, rahoton mu na musamman To madalla yanzu ga labarin naku ɗaya na bin ɗaya kwanaki kaɗan suka rage na sallar layya ana samun raguna sosai a turaku kasuwa mafi girma ta bisashe a nan birnin Yamai. A cewar Hassan Jori, sakatare jiran na ƙungiyar 'yan kasuwa na wannan kasuwar a wannan shekara farashi yana da sauƙin gaske idan aka kwatanta shi da na shekarar bara a daidai wannan lokaci duka a cikin rahoton Muktar Hamadu. Lalle yanzu eh, raguna cikin turaku yanzu akwai raguna da yawa akwai kinki Kuma cinikin yanzu ma ya fara to lalle raguna ana gani mai sauki ana gani mai cada in ka shiga kin kasuwa amma ko da haka in ka shiga kasuwa kana gani ragon jikka hamsin na talaka kana gani na jikka saba'in kana gani na saba'in da biyar kana gani jikka dari kana gani jikka dari da talatin rago ne wannan shekara bai yi yawa ba kaman bara raguna yana yiwa ya kare tunda babu yawa kaman bara A Tesawa yankin Maraɗi damina ta sauka sosai wata dama ga ƙungiyar makiyaya ta Nijar a ran ta yi amfani da wannan dama domin wadda kan makiyaya da manoma domin zaman lafiya tare Ardo Leleji jami'in aren a Tesawa ya bada ƙarin haske duka a cikin rahoton Saidu Sanke. dukkan mamba na aren da ridan kowa ya tashi tsaye a waya kan da makiyaya su san doka su san ka'idodi su tsoraci shiga haƙin gonakan mutane su ma masu gonakan muna jan hankalinsu da su dan janye daga kusa da turba da bakin tafki da bakin rijiya da makiyaya duk da aka ce makiyaya ce don a zamna lafiya saboda masu kiwo da masu noma kamar zaman mutum ɗaya suke shi dai duka arzikin da ake nema to zaman lafiya ta fi shi Kwanciya hankali ta fi shi wanda suke sulhun mutane idan aka zo aka tarda Lallai Allah ya kawo dabba ta taba gona a cikin lokacin da bai kamata ba to dan Allah muna son mahakunta aje a gani fi sabilillahi banna yaya take kuma a san bannan nan e, ta da ganganci ko ko halin dabba ne kuma muna jan hankalin masu dabobi don Allah a rika ba yara waɗanda suka san darajar dukiya Shikenan damina ta safka ga dangadan a Nijar tare da janyo barna duk da haka a cewar darakta janar na kare jama'a fiye da iyalai dubu ɗaya ne barnan ta rutsa da su zuwa ranar 15 ga watan Julin shekara ta da ishirin a dukkan faɗin ƙasar Nijar. Kanal Manjo Bako Bubakar ya yi raskuna ambaliya da asarar rayuka dalilin ruwan sama a kwanan baya-bayan nan a cikin rahoton Jallo Maryam Kenda. Mun lissafa gidaje dubu 170 da ruwan saman suka taba mutane 10,422 suka fuskanci ɓannar dukiyoyi sanadiyar ambaliyar ruwa kawo yau jihohin da abin ya shafa su ne gundumomi uku na jihar doso gundumomi biyar na jihar maradi gundumomi biyar na jihar tawa sai kuma gundumomi biyu a jihar tilibiri a halin da ake ciki ba a daidaita alƙaluman jihar zandar ba sai dai kuma an samu hasarar rayuka mutum takwas biyu a sakamakon rugushewar gidaje musamman a jihar tawa a gundumar madawa da kuma a jihar Maradi sai kuma wasu mutanen biyar da ruwa ya ci a jihar Tawa. Fassarar Asmana Shina tun ranar Asabar da ta gabata a jerin sunayen masu zaɓe na wucin gadi aka dambala shi a wurare daban-daban da aka gudanar da aikin yin rijista a Yamai. Masu shirin zaɓe na kwarara domin ganin ko sunan nasu sun fito bisa waɗannan takardu ko kuma an samu kurakurai. Wakilin ma'asumana Asmana Shina ya zanta da wasu daga cikinsu a cibiyar rijista da ke makarantar csm Na zo gani idan sunana ya fito, na ga sunana da na yarana, duka na ga sunayenmu bisa takardar suna daidai babu kuskure na ga sunana babu wata matsala yanzu kawai muna jiran katotin zaɓe su fito mu je mu karɓi katotinmu oh, na zo ne duba sunana da wasu jama'a na ga sunayensu yanzu zan je gida na dawo na ƙara duba sunayen sauran jama'a waɗanda na gani babu kuskure sun kai mutum ishirin da na ga sunayensu yadda suke na tarar da su. Kul matakan yi gaba da ni gada. Daga ranar shida zuwa 15 ga watan Juli wata tawagar 'yan majalisa mambobin kwamitin harkoki da hukumomi na majalisar dokokin Nijar ya kai wani rangadi a jauhin yankin Agadas a cewar dan majalisa Sule Jofo shugaban kwamitin matsalar tsaro hanyoyin da suka lalace da rufe wuraren haƙar ma'adanai da dai sauransu da kuma matsalolin jama'a su ne aka himayen da hankali a kai a wannan yanki duka a cikin rahoton Musa Mamman. abin da ya fi ɗauka hankali shine na farko batun rashin tsaro. Mun gani wahalhalu da jama'a suke sha wanda yake da nasaba da rashin hanya mai kyau, wanda ya sanya tattalin arzikin yankin ya koma baya. Saboda mun yi la'akari misali masu aikin yin gishiri a Bilma ba su samun sayar da kayansu kawai saboda rashin ingancin hanya ko kuma babu hanyar. Akwai kuma maganar hako da ma'adinan ƙarƙashin ƙasa. A yayin da nake iya cewa duka kamfanonin sun rurrufe. Fassara Mutare Muhammadu kokari na ci gaba a Mali domin cimma wata mafita kan rikicin siyasa. To ranar jiya wata tawagar ƙungiyar kungiyar dawo ta gamayar tattalin arzikin yammacin Afirka na yanzu haka a birnin Bamako bisa tsarin sauƙaƙa zaman tebur tsakanin bangarori masu gaba da juna. Tawagar na karkashin tsohon shugaban Najeriya Goodluck John Jonathan. Shugaban shugabannin komitin tsarin mulki na daga cikin tawagar a cewar wata majiyar fadar shugaban ƙasar Mali a a ranar talata a cewar arp tawagar ta gana da ibrahim bubakar keta da gungun sanke juan rfp da ke bukatar ganin ficewar shugaba ibrahim bubakar keta za mu sake da muku da wasu karin bayani a cikin labarinmu na gaba. Wasu da ake zargi da mayakan Boko Haram sun afkawa wani ƙauye yau da kusan kwana goma da suka wuce cikin wani ƙauyen da ake kira Buloguri gundumar difa inda suka sace mutum biyar matasa da suka ce wajen ɗaukar soja na baya nan amma ba a ɗauke su ba dalilin rashin cika su sharuɗa in ji wata majiyar wurin da ta shaida wa wakilinmu a daren jiya mutanen da aka ake zargi da mayakan boko haram sun kai waɗannan matasa samari kusa da wani ƙauyen domin su harbi hudu daga cikinsu na biyar ɗin ya samu tserewa a cewar don majiyar guda. A cewar sakamakon bincike na ranar 15 ga watan Juli mutum guda ne aka samu da COVID-19 a Nijar bisa mutum 64 da aka ma gwaji a cewar wata sanarwar ma'aikatar kiwon lafiya da aka fitar a ranar jiya kuma mutumin guda ya zo da ita ne a cewar majiyar. bisa mutane 8,961 da aka ma gwajin zuwa ranar jiya 1,100 sun harbu da cutar 993 sun warke 38 na samun jinya yayin da 68 suka mutu. Barka uwa kana lahiya? Lafiya kalau na gode wa Allah ya kake. A ah, gaskiya layin bai da kyau. Ni ko ina jin ka sosai. A harkoki suna tafiya daidai. Magana harkoki dai ai sai a hankali. Ka san kawo nan nawa ya dawo daga balagoro kuma da alamu bai da lafiya. Ya kai ka gano haka? Yana tari kuma yana zafin jiki sannan kuma yana da matsalar lumfashi. Waɗannan duka alamomi ne da nake gani tattare da shi. Ɗan uwa ga wannan shawara da zan baka. kar ka fita daga gidanka kar ka ba wasu dama su zo gidanka ga kira lamba goma sha biyar nan take jami'an kiwon lafiya za su zo su binciki lafiyar duk iyalin kawunka dan uwana kar ka yi sakaci ka keɓance kawunka sannan kuma ka nemi takunkumi domin ya rufe hancinsa da bakinsa. Haba da duka waɗannan abubuwa. Akwai wata ƙwayar cuta da ta haddabi duniya wadda bata bar kowa ba wato cutar coronavirus. Subhanallah, yanayi ya kasance da na ajiye wayana zan sanar da dukkanin iyalina sannan kuma in kira lambar goma sha biyar. Abu na ƙarshe kuma kar ka manta da dukkan mutanen da suka yi ma'amala da shi. Na gode malam da wannan taimako naka. zan bi dukkanin waɗannan shawarwari da ka bani kuma zan sanar da makusantana. Wannan saƙo ne na Studio Kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa. Tun sosai mu na musamman gundumar Tesawa yankin Maraɗi ta amfana da ayyuka da dama bisa tsarin baiwa yankuna 'yancin ta yadda harkokinsu tare da gundumar Faransa ta Confluence Saint Honorine. gundumomin biyu sun haɗe a cikin wata ƙungiya da aka kafa a 1998 bisa taken jituwa a ciyar magajin gari shitu abubakar mazauna tesawa na fatan ɗorewar wannan dangantaka wadda yau ta ka musu sauyi duka a cikin rayuwar tasu a cikin rahoton muktar hamadu notre commune en coopération karamar hukumar mu na da ma'amalar hudda da komin ɗin koflin saint tonorin wace karamar hukuma ce ta ƙasar faransa wadda muke da kyautawar hulɗa da ita akwai wakilin su guda kuma da yake ɗan asalin ƙasar Nijar ne da ke zamna can mai kuzari sosai a cikin gamayyar da'irorin jittuwa koflan da tasawa yana aiki hannu da hannu da kwansaye wakilinmu akan wannan hulɗar akwai kuma shugaban kungiyar da ke Faransa na haɗaƙar jituwa Conflan da tasawar. A nan tasawa kuma akwai ƙungiyar jituwa tasawa Conflan. A yanzu haka dai suna tare da Abubakar Batasai da ya zo ziyarar aiki da sunan hulɗa da ke tsakaninmu domin nazarta dukkan fanni-fannin hulɗar da muke kamar wajen bankin katifin abinci da dukkan ababuwan da aka girka don a samu a yi kiyasin abin da aka zartas. Magashin gari shin ko wannan haɗin gwiwa ya riga ya tasiri a Tesawa? Kun san mun soma ginin hanyoyi daɓe mai tsada wanda ake ce ma pave a nan Tasawa. Muna da ma'aikatar kula da tsafta tun da jimawa. muna da kuma bankunan katifin abinci har guda 25 wanda a yanzu haka ma kai a kai ana zuba katifin abinci a cikinsu duk wannan sakamakon hulɗar da muka girka ne akwai matasa da ake tallafawa jari don su samu gudanar da ayyukan samun abin korewa bakin su guda a jimince dai hulɗa tsakanin tasawa conflain lahiya lau take kuma abun farin ciki da alfahari ga al'ummar gaba daya ta babban birnin kwamin din ba ma wai babban birnin kadai ba har ma kewayen nata ba da dadewa ba aka girka yarjejeniyar amunta tsakanin kwamin kwamin na gundumomi uku cewa da tasawa da ke da mafi yawan kananan hukumomi kwamin guda bakwai gundumar gazawa mai kwamin biyu da gundumar age mai kwamin biyu a jimilce kwamin goma sha ɗaya kenan da suka girka ma'amular amunta ta tsakanin kwamin da kwamin kuma muna nan muna gadan-gadan don shiryar da takardun bukatu da za a zuba ma jari na ingantar da ayyuka da za su amfanin dukkan bukatocin al'ummomin ƙananan hukumomin na gundumomin guda uku. Ta gaida gungun Muhammad Dantani da Asumana shi na cikin wannan fasara duka-duka da haka ne muka zo ƙarshen labarin namu daga nan studio Kalangu a huta lafiya. Studio Kalangu. A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alkawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a a kan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin muhaɗu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar.